duk mutumin da zai keta alfarmar dan uwansa to wallahi sai ya kaskanta a duniya kuma ba a duniyar abin ya kare ba a lahira za a mai da shi cikin mafi munin azaba kamar yadda za mu ji bahaushe ya hikima da ya ce yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai amma hakan ba zai yi ba sai mun guji shaye-shaye sai mun guji kwaya sai mun guji kayan maye domin da yawa kayan maye su suke mantar da mu waɗannan ayoyin su suke mantar da mu mutunci masu mutunci a cikin mu su suke sa mu zo wa junan mu ta'addanci da yawa mutanen da in ka haɗa ido da su za su yi maka kwarjini in ka sha kwaya sai ka gaba ka ganin kwarjinin su akwai 'yan siyasa da duk ranar da suka yi taro muna cikin fargaba da sun gama za su shigo unguwanninmu su kwaci wayoyinmu su kashe wanda kwanansa ya kare su yi tsiyar da suka ga dama su wuce kuma wallahi sun matallahi iyayen gidansu suka zubo su dan siyasa wani da kuka fito da wukake kuka kewaye shi kuna sai shi ina 'ya'yansa a cikin ku ina matarsa kai ka ɗauka wai tsari ne na Allah da annabi ya ɓoye matarsa a gida tsoro yake yi kar ta fito ta lalace yadda ya lalata matan wasu da 'ya'yan wasu amma ba wai tsari ne na Allah da annabi ba domin duk mutumin da zai gaya wa Allah magana ya gaya wa annabi magana ya gaya wa addinin musulunci bakar magana ya san kimar mace sai dai mugunta ya boye tasa a gida ya kwashi kudin mutane ya batta ta tafi gona ku ƴaƴanku su zo ya ba su ƙwaya wannan ha'intar Allah ne ha'intar manzan Allah ne wannan magana ita ce ba a so malamai su faɗa aka ce su fita daga siyasa ita ce ba wani abu sama da wannan ba wani abu sama da wannan in ba haka mai malamai suka faɗa in ka ce ka ba wani malami kuɗi ya ci ina kuɗin yan fansho wani malami ya cinye kuɗin yan fansho akwai wani malami da yau wani dan fansho yake ne bansa kuɗi wani dan siyasa karam farautarsa ya fito ya zazzagi wani dan hamayyarsa aka kai shi kotu aka ɗaure shi shekara ɗaya wata goma sha biyu ya karɓo shi man ya karɓo shi man ba ga misali ba in dai da gaske waɗannan yaran na mutane da kake ja kake hauragiya da su da hayaniya su sha kwaya su fidda makami su sari iyayensu su sari kannansu su ci mutunci su wulakanci a mahaifarsu su tsorata danginsu da gaske gata kake musu to ya gashi yau an ɗaura ɗaya daga cikin su je ka fito da shi ko ka ce rana ɗaya ma za ka ɗaga ka na siyasa don makokin wannan da aka ɗaure wani ɗan ƙauye ma zai mana barazana mu a cikin birni aka a cikin binni aka haife mu aka binne cibiyar mu wai wani za ka fito ka faɗa za ka fito ka faɗa kama kara kuma kamar yadda na ji wani matashin sunna ɗan siyasa yake baka amsa da bakin cikinmu za ka mutu ulmutu bi gaizikum da bakin cikin mu zaka mutu da bakin cikin wannan gemun da ya gagare ka in fitsari banza ne ka za ta yi in ta isa in ta isa mu gazawa ka ta bayyana ka ce me larabci kai ashar ina ma ka ce kai turanci amma da yake ba a cikin shikenan ba wata jam'iyya da muka ce Allah da ma'aiki suka ce a yi ta fahimta ce fuska ra'ayi ne riga amma bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne yadda kake jin zaka iya bada rayuwarka akan jam'iyyarka billahi allazi la ilaha illa hu a yanzu ba ma shirin mu koma gidajen mu akan addinin mu kalubale ne akan mu mu fita mu zaɓe dan mu nuna wa wanda yake ganin mu ba mu bane mu ne da ikon Allah tarihi ne yake so ya maimaita kansa lokacin da wancananka yake gwamna a Kano lokacin da guguwar siyasa ta taso ya kai mari ya kai goro ba za mu manta ba da wayan mu aka yi mun san yadda malaman mu iyayen mu na dukkan bangarorin addini a Kano suka tayar masa da hankali wanda kuma wannan shine daidai a lokacin da wane ya zagi addini karka ce dan dariƙa kaza ya zaga ko dan kungiya kaza ya zaga in dai kai dan addini ne zagin hakkai a lokacin da ya zagi gemu ya zagi shehunnan ɗarika domin duk hotunansu da gemu a lokacin da ya zagi ɗage wando duk shehunnan ɗarika suna ɗage wando kada mu ɗauka cewa da mu ɗan izala kaɗai yake sifa ce ta addini sifa ce ta annabawan Allah dukansu da ka mu masu wannan addini mu fito mu nuna wa wannan wallansa irin yadda siyasa guguwar siyasa ta kore shi to yau guguwar zagin gemu da ɗage wando in Allah yadda sai ta kai shi yanzu wannan mutumin idan ya zama shugaba a cikin al'umma mu me kuke tsammanin zai yi wata rana ba zai hana sallah ba wata rana ba zai hana sa hijabi ba wata rana ba zai hana zuwa aikin hajji ba wannan mutumin kad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kiyayyar da yake wa addini ta bayyana a bakin sa ba ɗaya ba ba bi ba ba ɗaya ba ba bi ba mutumin nan fa aka zagi annabi yace wai an an zagi wani mutum ya faɗi wannan magana fa Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa